بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المسلمين نحركم الله سبحانه وتعالى بيترقى من الشاوى وأيكم من الخير da gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da fatin mu ya kara mana imani da himma da islam da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalin mu ya zo in wali talib alqadiru alai alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala ya kamu yau alhamdulillah ranar biyu a cikin mako da muke karanta wannan littafi mai albarka batun ah, ilistare wanda babban malamin mu dan Allah banki albarka Usman Sheikh Usman bin Muhammad Al-Qadir ya wallafa yau muna 29 daidai alhamis da wata rabi'ul awwal na shekara 1438 da takwas da hijira Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya yi daidai da ashirin da watan sha biyu na shekara ta dubu biyu da goma sha da giladiya, za ku tashi a manufa na biyu manufa na farko na jiya mun ji wato manufofi malam da ya shawarori da ya bamu yadda za mu karanta tarihi tarihi yana buƙatar tantancewa da tacewa da sanin irin ah, wanda za ka karanta tarihin littattafansa المقصد الثاني من فاتب أي أيوة، لمن نقرأ التاريخ لمن لمن نقرأ التاريخ تاريخ الإسلام قرن تاريخ دولة دولة سيما إذا لمن نقرأ التاريخ الجواب أنت هو شيء إذا كنت تستطيع أن تبحث في الأسانيد وتمحصها إذا هر مجتهد يا إياه bincike game da su masu rubuta tarihin masu ba da labari masu gawaitar tarihi masu iya tashi tarihi da na bukatacce na karya da tarihi mai kyau tabbatacce fakara al'imami tabari ka karanta littafin imamin tabari فهو العمدة في جنشك In بالنسبة للذين يكتبون tarihi, duk mutum da yake ya yi rubutu akan kan tarihi ne inda ake kira a tarihi su kabari imam kabari shi ginshike ne a nan wa idza kunta la tastatu an tumahhisu asanida idan sai ba za ka iya kace da tantance su masu ruwaito tarihin ba to kada lilhafi ibn tafsir fi kitabihi ka karanta littafin hafizu dan kafidu a littafin al-bidayatu wan nihayatu li tafsir babban malamin nan mawallafin littafin nan qur'an al-azim walil hafiz al-bahri ya sami littafin tarihi لا الإمام الحافظ الذهبي يسمى تاريخ الإسلام وللعلامة أبي بكر العربي في كتابه حسنا أبطن هنشاد إسلام أبو بكر العربي التي سميتنا العواصم من القواسم وهو من أفضل الكتب waɗannan littattafan ko musamman alƙawasimu min alƙawasim wannan yana daga cikin mafi kyawawan littattafai mafi kyawawan littafi da ya yi magana alhaji kabla a kan wannan ɗan zamanin da mana yake sai ya tsokaci a kai sun zamani mutuwan manzo Allah sallallahu da kalifancin abubuwan da inda ya gudanar da abin nan kishi sai na umar sai na sai na usman sai na sai na ali

وهي من الكتب المفيدة ومن الكتب المفيدة بل cikin littattafan da galibi zai iya amfanuwa da su ko mai neman tarihin musulunci zai iya amfani da su amfanuwa da su littattafai ne wanda suke tafi kuma babu tatsuniyan gizo da ƙofi a ciki babu tsirrai babu suka babu karya babu hai a cikinsu wani muktasar kulli abubuwai ne wanda aka aika ku aka yi summarizing naku walakin ha na ƙaƙi sai duk suna da amfani kwarai da gaske su ma sai ku yi la'akari da waɗanda jami'ai mun faɗi wannan da aka yi haskara da su da cikin amfanin aka tun masu kyau akwai na kusur marwiya su a fi ikhlasu fi tarikh al-amali Dr. Yahya Ibn Ibrahim al-Yahya wannan a babban malami ne profesa ne yanzu a jami'atul islamiyya ya karantar da mu ko bayan karantarwa na aji yana daga cikin wato kamar tsoba da yake muna farkon ne a lokutan da ba muka ya kan zo ya zauna da ɗalibai a a call haka ana ɗan tattauna ana exchanging abin nan ana hira da shi a yi zo babban tsallaki na da eh, na da na university dina zai zauna da ɗalibai haka yake wata rana su kawo ko hilox ɗinsu da ababen shi haka na raha ababen shi su lemun kwallo su ne ne ya zo ya zanta ya ce ɗalibai su zo a yi hira a zo a yi irin wannan da'idan an sa ana hira ana ta ana hira a ka dabino da ka irin su annan gahawa haka haka za ka tara wani sa'i eh, lokacin sallah karam wanda ya ce ya fi raguna on history da zai ce shi da ɗalibin sallah a yi ta kawa a bi yahya yahya malami ne mai abin nan mai ilimi sosai a shi ya wannan kawai littafin ya tara failin in maruliya da bin miknaf ke tare kamar bin miknaf ne ya ta rifayoyin da ya ta kawo a jirgin da tarihin labarin shi to shi sai yanzu ya kawo a mai da shi kafi suna da kyau kwarai da gaske na biyu akwai alkhilafatu rashidatu wal khilafatu al-amawiyya khalifanci wato ar-rashida da shiryayyen kulifanci wato fishafin samun rasu da kuma kilifa na amawiya yi bari shi ya yi traktin na shi ya ciro shi ne daga shi ma doktor yahya ibn ibrahim al-yahya isan malami bai wannan aikin malami ne mai karatu sosai na shi na uku kuma mawukin sahaba min al-fitan tabbata jin jiki da haka matsayin sahabai a lokacin da su tuntunun da su na jikin Muhammad Al-Hazun Al-Hazun akwai asirul khilafatin Rasha Dr. Akram Ziya Al-Umari Ziya Al-Umari ma wannan malamin ya karanta a University of Madina. Yana da للتفكير وكيف نبيا مقياس خلافة معاوية في تاريخ الطبري لخالد الغي لخالد الغيب كانت الكبرى لابن سعد أنا شهرغوني سوسيد البنكيلي مسمى عند سكرة الجامعة من خيشي وهو كتاب مهم جدا وذلك كتاب الإمام مهم في طريقة الفقه أيضا عند المؤلف ينقل رواياته بأحاديث تقول إلى قال مكاري في كان رويت حديث أنوان أنوان أنوان أنوان عند أسي رويت حديث أخينا بقى التاريخ خليفة ابن تياب هو كتاب مستقيم كتاب نيران كتاب Ga لكنه مهتم بالإسناد sai da ba da muhimmanci kwanan da ke wajen magana a kan mazajen da suke da so tarihi yana faɗan darajarsa yana faɗan matsayinsu in mutum wannan ce ne zai ce wannan ce ne ya cika manto ya cika menene da haka akwai mutum da za a ce wani da kuke sanin shi daga lokaci kaza zuwa kaza karban ba su da ke kaza zuwa ta kaza to ba ya kama shi ya fara rikicewa ya fara mutuwa ya fara abin da sosai da dukkan sace an tsarki cikin da kwakwalwanci ne fresh memory na shi yana ta abin akwai lokaci da kuma tsufa ya shige shi ya rikice a ce to na ke hattara da riwayoyin shi daga lokaci zuwa abu daga lokaci ta kaza zuwa kaza ana karɓar maganganuwa ne akwai wanda na shi Allah ya rabe su da gobara abu wanda ba su rubuta in duk sun koyi to ta ce wani daga lokaci zuwa kaza ana maganganu kuma daga lokaci zuwa kaza ba a yadda da magan saboda za ya rubuta su duk sun me sun kone to suka zama ana irin wannan bayanin ana saka cikin wannan al'amarin haka نكتب تاريخ المدينة تاريخ مدينة لابن شيخ شبكة وهو أيضا كتاب مسجد في أحد بنتكلم في شيخ حسين هذا الشيخ الشخص نكتب أحداث أحاديث فتن الهارجي للدكتور عبد العزيز دخان أقوم أعطي أخطاء يجب أن تتحدث ولن تقرأ قريبا يوجد أجزاء تاريخي الدكتور جمال عبد الهادي والدكتورة وفاء جمعة الكتير دكتورة وفاقتونة وفاء جمعة مما نحضر عند قراءة كتب التاريخ فاتو جربدي جن كن نيز مالا يي وجن كنن تلسكتان تاريخي فو يأي جربدي يكي تكيا يوكي أبوبا الحيطة كي حسارة ka yi haƙƙi da abubuwan zai ta yanzu yayin da kake karanta menene da tafar tarihi yake in zama na ɗauko kusa da tare yayin da muke karanta da tafar tarihi na hazan muka kiyayewa duka hankala تميل الى راي المؤلف وجه كركتا زوا da ra'ayin shi mawallafin littafin mu daina karkata zuwa da shi mawallafin littafin zuwa ga abin da ake a gare shi haka samu duk wanda ya wallafa littafi yana da wasu mulki abubuwan da suka ya ya wanda fashi abubuwan da ya ya wanda fashi to kada ka karkata zuwa ga abin da ya karkata a gare shi kai dai ka karkata zuwa ga abin da gaskiya ta ina fata Allah yanzu idan mutum zai rubuta tarihi akan wani malami kuma yana son malami da yadda za a yi da kuma wani kuskuren shi ya faɗi wani kuskuren shi a fata an gano idan ka samo tsantsan ibana ga ni ka ni in zai rubutu a kan ibana ba zai taɓa kasan waɗansu baptisti ba ka samu tsantsan ɗan ɗari a ga ni ka ni ba zai taɓa kan waɗansu kurakurai waɗansu bidiyoyi da da da idan ka kuma kan gani a cikin shi abu zai taɓa na ba shi ya sa duk wanda kaga yana wannan a kan wani ko wata akida da kuma kai da kotun nasu karfi ta inda ya karfi ta kuma kai ta a wajen kai zai karfi ta tsayawa a a ce ina ba ta an kai ko yanzu idan ya zo ya ce a cikin CDC ko a cikin CDC ko a cikin na kaza zai taɓa kayan waɗansu aibubuwan da ba su su suke da shi kullum zai kokari ne shi sai da yake tara yi a kasan kasan yadda kowace kasa take dan yan wannan za su wannan da yake a ce abin dai wannan dai kawai mu je dai mu je na gaba a dai wannan abin wannan Kuma daga ta sani shi yake cewa duk mai karanta abin ka daina wani inda iska ta karkata kai ba ka karkata a wani ka san bishiya har ta in iska fito ta nan ya lankwasa ta daga tana nan in ya fito ta nan ya ya abin da ba ta samu ta aka ya haka ya yi hakkara da wannan عندما نقرأ كتب التاريخ نحذر من أن نميل عن رأي المؤلف إذ لا بد أن ننظر dole mu yi kallo mu bar ra'ayinsu mu kalli ila asalin riwayati eh, ila ra'ayihi mu kalli asalin inda maganan kwanfansu maganan da riwaya yadda ta zo ba shi ra'ayin mawallafi da muka zo ba yadda magana ta zo kawai ina fata mu yi hawa وأن توقع الإنصاف عند القراءة ملك أوكاري أوكاري adalci. falon cikin magana yayin da kake karanta tarihi duk da an na akida dole mu kudur ta akida wa nahnu naqra'u tariha tariha ashabi rasulillah sallallahu alaihi wasallam duk lokacin da mutum ya karanta tarihin sahaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, ko dole dole dole mutum ya kudurta abubuwa biyu a zuciyarsa dole amrai al'amurul awwal farko da ake so ka kudurta shi zuciyarka yayin da kake karanta tarihi na kafai da anna ashabahum khairul bashar ba a ma'aikinka cewa sahabban manzo Allah su ne mafi darajar mutane a doron kasa bayan kuwaye bayan annabawa da manzanni babu wanda suka kai a gaban manzon Allah daraja كنتم خير أمة أخرج من الناس زكاة كل شيء يوم خرجة حتى تازو سأتشيك حتى تتر كل البوان أبما زو الله بسوأتي أبما زو الله بأموت يسو خير الناس أبي جنريشن سون وحدة جمعان جنرى يبسو ثم الذين يلونهم سيوان الذين يبسو سون تاجعي ثم الذين يلوله طبقا لتيكي جيه موليسا كل تابع التابع سيدي فهذا يزمن فوق الجيش يلقى داما كان من قائدا سنتا كان كتابيه إن بينا صاحب الضغط يزمن فوق الجيش يلقى داما كان سنتي ينقى الأمة خير الجسر بعد الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه ما ينقى داما سنتي الله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى وذلك دليل حجة لأن الله تبارك وتعالى مدحه domin Allah ya ɗaukakin sarki mu halki ya yaba musu wannan shi sallama ka zalika madahu shi ma manzo Allah sallama ya yaba masahabai akthari ahadi من خير امتي تذل الناس تامرون المعروف وتنهون والصادقون يقولون من المحسنين والانصار والذين اتبعوا رضي الله عنهم ورضوا عنه تاب الله على المؤمنين يبايعونك تحت الشجره علم ما في قلوبهم وما هكذا لقد المهاجرين آه، والأنصار الذين آه، والمهاجرين والأنصار الذين تبعوها في ساعة العسرة من بعد ما كان يزيد حب فريق منهم كتب الله عليهم ليتوبوا لا محمد رسول الله ألا نفسه والذين معه أشداء على الكفار ما رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يحبون حفظ من الله فيما سيماه في وجوه من أصحاب السجود إلا يا يا منذ أن لا تفهم فيما يا يا الله الله الله الله الله ما هدا الله ما هدا دمجتها بينا ما هدا الله دمجتها بينا كيف تجاجتها بينا kada ku zaci ta la ta subbu ashabi wallazi nafsi bi yadi law anfaqa ahadukum mithluhu in sha'ban ma da balagha mudda ahadihim wa la nasifahu ki Allah Allah Allah ne ki faɗa ku na haɗa ku Allah wanda za ki fara bayani da mutuncin na ce muku ne Muhammadu da Allah da rai haki aniki da ɗaya ki ɗauko girman gwajin da ya kai kwatankwacin dutsen Uhud ko ya bada shi sadaka a yau da zai kai cikin hannuka guda biyu ya ci da matsar haka ko shekara ko hatsi ya yi sadaka da shi yake kai kafi ɗaya ma ɗaya ma kawai ake ke fara da suka fi Allah ce na yi sun ba da dukiyar sun ba da ƴaƴansu sun ba da rayukansu sun ba da kai don addinin nan annabi bai mutu ba sai yana da yakin ta ce wannan shine aminu hadhihi umma ya ce wannan shine nawa wannan shine saikul lafi mahtum wannan shine ahadullah wannan shine wannan shine manzo Allah ya yaba musu wa bayyana fi asahin hadith a hadisai masu kimbin yawa manzo Allah ya bayyana annahum afdalul bashar sahaban nan nasa su ne mafificin bayi su ne mafificin mutane ba da ambiya ijahi bayan annaban Allah ga ba ɗayan su salawatullahi wa salamuhu alaihi ila da amsa Allah sabbi da ko Allah sai aka ce da annaba manzo Allah ke ba kamar sahabai na duk kowane mutum daraja a suka karanta tarihin sahabai wannan ya zama yana da ne ta akin jamfi da cewa su da abin da amon umma abu na biyu da mana yake ya zama koma harsaki a cikin an yi alama ana a tsaba rasulillahi ghaira ma a turke ka yadda a zuciyanka ta sahabban manzo Allah ba ma a turke ba ne ba menene ba ne ba ma a turke ne na'am nahnu na'taqidu al fi ijma'i suka haɗu suka yi ijma'i suka yi rikin wani al'amari suka ce kansu ya haɗu domin san wannan abun ba kuskure a nan amma a individual a sumanci ba su kurakurai ba su a sumanci ba mala'iku ba ne da Allah ya ce la ya asu Allah ba a ma'azin wa ya faru na ba kuma annaba ba ne da Allah ya ce kiya ba su ne dukkan Allah da manzon sa ba a ne وما خلق في الآية صفة الهوى إن هو إلا وحي من كذا زو الله يا سلام تو كل مسلم هنا كذي يبي الصحابة وما أسمعه نو هذا شيء ميجدس من أن أدم درجة بعدين أنا أما حكى فسوق ما أسمعه ما تذكرين أدم أي سوء كتبه إذا تسمتي كاي shi yasa aka fi kowa kira kuma kan ne ba a duk abin da kan za a yi kuskure mu yau za ka zaɓa da bukin a kan gobe-gobe zai haɗa da wata kayi lalata akwai mistin akwai kaga deliberately a mistin akwai min za a ɗan sama wani sakon Allah ranka za a shirya za a tafi Allah to su sai in abu ya zo masu baki sun wani kana da mutum an ya so illa kafa ai ma ba mumin ya ka san ba mumin an sa kace shi sai da abu ya zo masa masa bai mutum su kuma yanzu ana iya zama ya za mu yi mutum hali ko a zauna ya za a yi a kantawa ne a kaddashi a cikin jini sai ka mana matsala kawo da kuke shi nan da yake hannun mu haɗa nan da za a yi kawo da shi kawai zama shi mallakan musulmi ne yau za ka ga yana zama wannan duka nuna tsara wa don Allah da aiki wani haram, amma duk wani sako da ka kace sai ya zo musu da sahara ba ba wai manya manya kamar irin dunun ma ba wata inda za ka gane su har idan ya aikata babban zunubi ma zai kawo kanshi gaban manzo sai ya rasu da jefe ne zartar mun da haddin Allah ya yi من كل شيء جهاد على الاحتلال ليش يا رسول الله هنا اسم يا رسول الله هنا نعم نعم زيت الثاري أنت كل شيء الله من قال لك أحقول يعني قد أنت العينان تجنيان شو شو سنة زنة زنة ko kai ne ba hannu suna zina zinan su shine ko ta ka haka kawai ko ka kaskara abin da ka yi a matan kun kike don Allah ya cika kayan shirya ya dawo ta nan manzo Allah ya dawo nan ya dawo ya dawo da ɗan keke a cikin tsayar ina fata an gani tun da ita masu Allah baya kuma yake jika sai ya umurce sa hadai su jika ɗan dauna da ke ko za su ji warin jiya yana magana don dai a kama masa mai ne ni ul hudu duk idan aka sami ta sun kuɗe tana sun kuɗe ke zan Allah ya zai haka ni nufi ka eh, zan ya shiga ciki ka zan ke ya sai ku je ku je ku je ku je ma har yayi in ma to yi da ce lalle a zafi masa da haddi da kanta duk da mala yake ko a sa a zuciya amma ban manzan Allah su da ke sun fi kowace a jikin daraja ban da an gaba da manzan ne sai dai su ci masu kuskure ne ba a hukumai ba ne. Na ba ta kuma ko? Li a cikin nan da shi ya sallakala a kamara da ya manzo Allah su sallaya ya ramu labari Allah ya rubuta umma da ta ala dalalatin al'ummar ta gaba ɗaya ba za su haɗu akan wata fata shawaran su ya zo ɗaya akan wata fata kuma su ce daidai ba ne bayyewa fa huwa asumuna min al-sami'u al dalala su dai idan suka haɗu suka haɗu ra'ayin su ya zo akan abu suka ce wannan abun ba kyau to su a bisa haɗuwansu da ra'ayinsu haɗaɗɗe ba su a tumai ne ba su fara su amma da ɗaiɗaikunsu mutum yana mene ne za fara su su kuskure al'aikatu walakin na hudu a kuraji sai su a ɗaiɗaikunsu yake a al'ijijiyar Shirin masu min tuba masu mai bane. amma abin da suka yi rikin consensus suka kan abu suka duba abu suka duba abu ra'ayinsu da ba ya haɗu cewa kuma haka za ka samu abu wannan kuskure baya shiga nan sai a haɗu a kan abu ne a yi ijma'i amma a kunsu suna kuskure saboda aka falle ismatu suke da ma'asumai da garanti da su ma'asumai ne an biya ullahi wa mala'ika su ne annabawan Allah da kiyaye da mala'ikunsa da bawan Allah da mala'iku da ayoyi suka tabbatar da ba kuskure duk wani mutum ya kuskure da duniyar ba wani wanda yake sai su da malan akan shaihun akan ta kai shi shi baya kuskure ba duk wanda ya yi kudu a an ba ta kuma da musulunci ta fi ka musulunci kawai wannan shi ne amma ghairul anbiya'i wal mala'ikati amma duk wata halitta wanda ba mala'iku ba ba annabawa ba fala na asatu ismata ahadin kada ka yadda ka zuciya ka cewa wani ya fi karfin kuskure baya ma kuskure kun ga shegunan shi a farka kuskure ba sa mantuwa ba sa rakannuwa ba sa sha'awa ba sa in ka kirga ba abin da yawa wannan mu imanin cikin littafi kenan kitabi na haka wannan littafi na wanda na wallafa injiliya shi Usman ibn Muhammad al-Khamis kenan yace wa nahnu fi kitabina ha mu a mu wannan da shi hannunku ya'a muna muna muna kokari ne jahilina muna matukan matukan kokari ila tarkik wajen bambanta bayan haqa'iq tsakanin abubuwa na gaskiya barra ka'isi da abubuwa na karya abu da bai tabbata abin kokari iya kokari a littafin mu na ta ake mu gaya muku tsannan abin da ke gaskiya da wanda kuma kan zuciya Ka ne a لأصحاب النبي Sallallahu alaihi wa sallam. saboda tsananin soyayyen mu sahabban manzon Allah sallallahu lam walan ya abada wanda ba zai fi ba kuma ba su taba cewa ba har ga to don tsabar soyayyen mu a gare su mun da wajen kudin hakikan abin da ya kasance wa salihah kawai mu kawai abun da yake mutu bayyana shi wala na ra'ayban sai babu wani aiki ka san tsananin son mutum da mutum yake yi sai ya makantar da shi ya ƙi yin kuskuren in an ce ba ya kusa ya ce ƙarya ne cikin mutum shi malam za a yi wanda alba za mu bari ba za mu bari shi ne sabai yake mu wannan malamin yake mu saboda tsananin son mu ga sahabai da zai mai da mu ta masu son zuciya da kai wani abu an san sabu ya kuskure a ba kuskure ba ne ba zai kai mu ga haka ba ne ne za a faɗa adalci إشارتنا من نثق به علمائنا ومشايخنا. Duk abin da kuka na shi a nan, sai na limanan kenan sai na da nemi manya-manyan hakan malamai da ke kunai shi kuma fashin duk wani abin da kuka ga na rubuta shi ana na rubuta shi أقول يتي إن نفسي لا نرى عيبا في الخوف ba ma ganin aibi don tashi shiga cikin wani abu ka ga wani ya kuskure wani ya kuskure ba gani wannan aibi fi hadal mawdu mujarrad al-qawli ba al-aibu abin ka san shi ba shi ba ne aibi aiki shi ne an ya kuda insanu da jahali shi ne mutum ka kuda cikin bincike da jahilci ko su iliyatu ko kuma mummunan niyya da zaman to dama za ka bincike a kan nufi ne an ke sahabar manzon Allah ko ne suka fi al'umma ba to bari mu shiga mu nuna mu nuna mu ake mu mummunan niyya don a tono abin da jama'a za su kusantar da sahabai su daina garin darajar su su yi tsaniki ne images nasu wannan shi ne aiki idan za ka yi bayani a kan mutum a samun dama aka wata ƙungiyar tsakaninka da shi a zuciya da ƙarfafa ta adalci yake aiki ba ka bincika yi tarihi ya binciko ka bincika ka bincika ka ga wani nan ya yi daidai ya kuskure nan wannan ba ne aiki don kwacewa nan ya kuskure ka shiga abun da ilimi a jahilce ba ka da ilimin abin kai a cikin ka kuma a ciki ko kuma kana da ilimin abin amma kana da wata kullalliya ya su'uniyya ko kuma ma'a ko kuma kika kuma ga jahilci ga muna mene niyya game da haka kusa wannan shi ne aiki shi ne aiki amma idan kana kaudu da ilimi idan ka kuka wani fahimta cikin wani tsarin bincike da ilimi wa adalin da adalci kuma da insafin da abin abu daidai da balancin ɗin shi da da tsoron Allah kuma wallabi zahara ni yadda iya abin da bayyana a gare ni annahu la mani annahu babu matsala irin wannan ba abin da zai ka shiga da ilimi da adalci da daidaito kuma tsoron Allah ce ya duk abin da alƙalamin shi ya ɗauka rubuta da hannun shi ɗin nan za a tambaye shi gobe kiyama za a tambaye man ya amal misala da rasul khairan yarahu man ya shiga da wannan yana sane da wannan Allah dai ko ba da akan abin akan abin da ya faɗa da wannan وإن inna lakum wa inna alaikum lahafizuna kiraman ya'lamuna ma tasnun ya shiga da wannan da yake babu matsala irin wani shi a fahimtar shi shi da yake to lallai dole mu kudurce a zukatan ne kuma fahimta haini ba tsare su ne yayi halitta وأثناء التأكيد مكتوب في أجهزتهم أنهم غير مأصولين فهم يختار جدا زمنا والتنسيق بالدم أزوجيا حتى هو معصوم ما يبانش Da wata وأن ما وقع da بعضهم كفر الله وبشكل ya يقول daga wannan sunsu ka aikata amsin aikata shi a matsayin kuskure ne ba a matsayin zunubai ba wani manyan ka kaba'irai wa shattana bainal amrai kuma babu farka akwai bambanci matuka bisa ba kusa ba tsakanin yin abu da kuskure da yin shi da gangan shi abu kai shi da kuskure tabi'atun kuma yi abu da menene da ganga wa man yaktir zulman aw khati'atan aw yazlim menene da kuskure shamala bauta yanda yake cikin suratul an-nisa khata da khati'a إذا جاءتك mai كما يكون تاريخ duk wata magana da riwaya da ta zo maka fiha ta'adun ta ga lalle akwai suka fi sahabi akan wani sahabi fala taqdum ala rajjiha kar ka ce ta kai rikici ka mai da abu kai rikici nasu wala taqbalha kuma ka ce ka amsa ka ce kariya su bayyana ka ce gaskiya ne na yadda no abu ne sai mai ya nuna sai bincike da nuna bincike ya nuna a kan zura fi ha sai ta bi kayan bincike kayan hajji tare da sahihan idan ka bincike ta kan da suka kawo wannan labarin sanadin sahihi ingantaccen تعبد من الاشياء التي هم غير معصومين فيها فقصة ايه ده كان شدة اشياء تبقى يلعب الشتاء بيسند فيه كثير وانا غورا رمي الصحابة كثير الله يحفظه تبقى كثير من ابتا ابن شكائي أسرار كسر نئيا تبتا آيوي إن تشوف الله أعلم أن لقد تاب الله على المهاجرين والانصار زبادة آية تقول هاي الكواني تنجم أب أه. فإما يأتي كل ما قال لقد تاب الله على المهاجرين والانصار لكن هنا فقط دبي آية عند من صحابي يكشف القرآن أكل بليد إيش تكاد تكسر الله والله غفور رحيم نلاقي يوجدونك نلاقي جراتي أكثر ولو انهم صبروا حتى تقود اليه كان خيرا لهم سنه والله wasu zuwa ya muhammad su kwana suka ce bayan gida kan ka kuma ita a wata gida sun ta yar kasan su kamar wannan ne su san almanafi ne yar kasan gaci a wani dogo kamar irin na da da lima cikin gida yar da irin na gidajen kawai dan kauka wata kira din nan wanda ake ɗai da ya su zo kawai sai su zo kawai kawo mamadu kawo mamadu na san bari ba nan da dina yuna da wara ikijira irin waɗannan da suke kiran a bayan gida askar hukuma ya ake ba wai mafi yawanci ba su da hankali ba wai hankali yakin hankali irin da mutum ba hankali ba ake ne wannan kwanci ba su san bai dace ba askar hukuma ya ake ba su san irin wannan yanayin irin wannan point ɗin irin wannan aikin yar mu'amalan ba ta dace ba hankalin su bai nuna mai hakan bai yiwu ba bai san mutum irin ka wannan kabaru haka furja ilaihi na kan sai lahu da in sun zo su ce da mu zaune yana gida ɗaya su zauna to bari mu jira fitowar Allah da hakan suke yi a kana khairan lahum ba su musu alheri amma wancan din saboda mutane daban daban daban ɗabi'u daga wurin daban daban wani zai gani wannan din ba a yi ba ne yanzu da aka kula da ɗan china ɗan asian country ɗan japan kala kala ka zauna da ɗan rasu cikin zauna da ku a university za fi da iska din nan da abin da yi eh, nan to wani zai a fili ana jin yana ganin ba abu wani kunya ba ne kaje buɗe cikinsa ya zama ta amma alhamdulillah na ba ka samu shi a wajen kai kuma haika da wani bai kawo kamar kai daga yadda ya fito daga yadda su suke ganin abin da ba su bari cikin da an suna ganin ba ka yi jaƙa to me yasa wannan bai zama aibi ba ya ma aiki me yasa ka wannan ne da ka gaba wani abu ne akwai mashakil ma ba ma muskila ba kace akwai matsaloli ba ba haka wasu kana rayuwa da mutane da kanta kanta to sai ka yi ma wani uzuri saboda da inda ka fito da inda yake rayuwa irin ɗabi'a da irin al'ada sai ka yi hakuri da kwata-kwata da yi don ya shi masa harafi ba ko ba kai mana kunya ba ne societin ku ne ku yi rijistin wannan san ku ne rijistin wannan amma su karshen su a can ya akwai ya akwai Allah yanzu akwai ne liman zai hau riga da an ce haka da kuma yi lasa a nan hausa arewa mu hudu a'a amma sai an kwanke Allah da liman ya daura gani su kai dan banga ne ko dan Thailand ko dan lesa ya da zan shi ya fa ya dan ya nan ya sa ya ya rubula ka ji ayoyi da abin suna tashi sai kai ta kusa ka to in ya zo nan ya ce a hanyar da muke kaci wannan zan. ba ta ran daudu muke gani a nan ran daudu da zai in dai ran daudu ne kawai ne kaura a wajen mutum ina fata an gani to haka za ka fara haka za mu ci ci ci ka je ga yana zuba haka a yi, ana karɓa ana ta kulusulin ina fata an gani kai kuma nan da kuka kake dogon da ka san ai sabba ka san rabu ko ko ka tsira na ka sai ka tsira na ka amfana har wani idan ya kai ko wannan mai nuna shi malami ko ko wannan har ya irin wannan shiga ina fata an gane to haka haka fara haka haka fara mutane da suka rika samu na akan rika sa alkibba da rawan duk ran da nake kama da riga ta kan haka da hula to sai na kuma an girman za wato muna kan shura su razana eh za ka ji to sai mu ce wannan iya kuma yawanci don a nuna ba wai dole su ci shi abin nan ba shi ne kawai amma mu kamala mutum eh sai ka ji da al'umma suke gani ne eh, kamala ka ji wannan suna fata da ne Allah ya sa mu dace ah, فهذه الاشياء هذا قائد وفي تاريخ كنت وعيدة تقوم عشان صحابي أسو في صحابي أسو سري كذا الله أكبر الله أكبر فانتخل ولا فتقوم فانتخل يدقى الصحابي بمعصومي بني حتى تقول كيف في فتح القرية المكرمة أما الدم بيتكير بكر إيه حتى من أبوه فتكتب ونال حمود عند التساق ذاقريه من حيث قال أصاب الله على المحاربين والعالم فهي طيب، خالص أن نسي لا يعطي نسي وأنها من الأمور التي هم غير مؤكدين فيها لأن الدستور عندنا wato wanda ya nuna cewa su ba ba domin idan mutum bai yi bai ci a masa kuma aka ce a kai da yanzu idan wani ce ai sahabar sun aka sama ba ma'asumai ba ne ma'asumai ne ya ne ne abin da zai kara nuna da ba ba tunda mun yarda ba a ba ne su masu ne to sai tarihi ya nuna mana ɗan kura-kura ɗaɗɗaɗɗaɗɗin sun a gamsu cewa a ma'a ba ma'asuman ba ne haka suka yi ce ya fata an dan adam kuma yake da dan adam yana da mantuwa ko yawa to idan aka ce dan adam yana da mantuwa kowa ya yi ittifaqi aya ta faɗa har ya faɗa to ya kamata a yi a wurare mantuwan, hakan zai ƙara tabbatar mana eh lallai shi din mai mantuwa ne amma ka ga hankali aka ci wani mai mantuwa aka ga bai mantuwa ba ka ga hankali ba zai karɓi cewa yawa tara da mantuwan don haka ƙara da lallai wani mai mantuwan ne Kun yi ku dai sahabai ba ku ce kai da ka sha a ka'idin kata don sauran jama'a sai na ina su baya muni ina wasu wa ita da kuma da baki idan ka samu labari da yake sukan wani sahabi a cikin ka sai ka samu sanadin bai kuma yana da to kan kan asli dai kan da shi asalin cewa sahabi dai shi mutumin kirki da duk annabum khairu haka eh ko ma sun yi ma su dai sun fi mu dai ba a kan biya illahi bayan annabawan Allah dai su ne da wasu da wa salamu alaihi Abdullahi tabaraka ta'ala li rabbillah wurare da Allah ya yi ba wa ɗabi'u da halaye idan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qaulun lahi azza wa jalla da ayoyi Muhammadun rasulullah Muhammadu manzon Allah ne a nan ko ka ko ka ko ka yi imani shi manzon ko ba ka yi imani ba Allah da ya tabbatar Muhammadu rasulullah sai wallazina amanu wallazina waɗanda suke tare da shi suke zagaye da shi suke imani da shi su waɗanda ne ke sahabai to su a shida'u alal kufari masu tsanani da akan kafirai tsananin da baya hana su ke yi kafiri adalci tsanani da bai hana su ba wa kafiri haƙƙin ba fata an gane ko ba wai tsananin rashin adalci ba ba tsanani na zalunci ba tsanani ne akan kafiri yana ba su haƙƙin da Allah yake a ba shi tsanani ne a kan kafirai amma yana musu adalci kamar yadda musulunci na faɗa inda ruhamatu bainau masu tausaya wa junansu ne sahabi bai son abin da ta ɗan ƙwanshi musulmi tsananin son ɗan ƙwanshi musulmi da ta su ƙasa da su ƙusa ala an kusa walau kwana ihim a kafa suka fifita ɗan uwansu ya samu wani abu ko da su suna bukatar ba ku haɗe ya su bukata sai a kama wani duk da ke yana tsananin sanki sai ne Usman Allah wanda ya da shi wata yana an yi irin kai da rago a kan rago nan da nufin kai da kafa in an farar da kashi sai na Usman ya fito da shi kuka wani lebo na shi kusa da shi aka mika masa wannan ita ya karɓa shi ya shi wancan lokacin shirkan shi ya fi shi bukata shi ya mika shi kuma sai dina uku yana ganin wannan shi ne mabukacin da ya ce ya ba wannan yana aure shi an ba ka kaci wannan ya karɓa shi ko ai wane na wancan mako ya fi bukata ya mika shi ma wancan yana karɓa sai da ai wane wancan shi ya ji bukatun wannan abu haka abu ya yi rotation ya yi rotation ya yi rotation sai da ya dawo ma na farkon nan kowa yana ganin ne ina ya fi ni bukata ita wata iska da suka je jihadi cikin ruwa za su mutu an tsare an tsotsoce su rashin dina kowa yana son ya sani ruwa ba ma wannan ya shaɗin ya ce a fara ba ma wannan wannan aka ba shi ya tsaka wannan ya fara ta kafin ya kaga wannan ya mutu ba kafin zaɓe su ma ya mutu haka duk suka rasu su mutum ba wanda ya faruwa saboda kowa ya so mu samu tsiranci ruwa ba ta an gane su to haka su ruhama ubaina ku ya buga muku iska jiya da wannan abubuwan bin da yawai hijira da haɗa ɗan wasu da wani madina ɗan madina an samu yake zo in raba dukiya ta kashi biyu ka ɗauke. zo in raba gida na kashi biyu ka ɗauke. zo in raba gonaki kashi biyu ka ɗauke. zo ka abota ka nuna wanda kake so in sake ka gama idda ka aure saboda tsaban kaunan shi da kansu yake baraka Allahu laka fi ma wa ahlika Allah wa wadi yanka da dukiyar da kuma mallaka Allah mu barka don wani inda ka fita baban soyayya da kawai ruhama bainahu in dare ya yi za a gansu tarahum ruka'an in ka leka inda ka hajji ke da same shi in ma yana tsaye cikin ruku'i a wasu gadan ko yana cikin sujada in ka same shi a kasuwa yana sana'a ma na fila yi kafin kusa mai zai ya yi na fila, yana na fila, yana na fila, yana na fila. me sa suke haka ya shabu da fadlan min Allah wa suna da dangar dan Allah da falalansa saboda neman yarda Allah fa kulfar da suke kai da Allah ya rabiya Allah ku an sai da yarda da su kuma da abu wani kuma sun yarda da Allah ce shi ma ku fi wujuhi min akari ku shi ga rika ganin tabo da su jada abokan su haka su haka za su ga ganin kuma na su jada wajen yayi kanta saboda tsabar su jada kawai ka su jada Allah ce idan da sahaban manzo Allah ko kan ayan Qur'ani su bayyana su zalika maqamuhum fi Tawrat Allah ta ce ai kan Tawrat an mutu bayani sahaban manzo Allah ai tafi su na Tawrat وقالوا في الإنجيل أتى أكثر كوتي في اللوكات في الحديث موسى إيسا أكثر بيان صحابة من الله كتاب لي القرآن أنت صحابة يكتب في التوراة الإنجيل kaga ita ta da wajen da in ta in ka ga su kasar in za ka ce wata shuka ce akra da shan abu wanda ce aka san shuka da ta fita mai yabanya wanda ta fita a waje mai kyau mai kyautayi shuka ce wanda ta fitar da ne irin a ah, ten dinna eh mai kyau da kauri haka akwai kara ita ganshi na masara ita in za ka ce lallai wannan ya ji ka ya samu je mai kyau wani karan kan san shi a cikin ka wannan ina wannan abin da zai ke tafi wajen saura menene menene ba to haka za ta tabbar buga shi ya tabbar yana da kauri kuma ala kuma ya tafi a kan jijiyar karu ba irin karfin nan ba alama ce a wannan sai ya haka za ta maka haɓar manzon kawa ala yu'jibu zurra'a yana kirkima manoma cikin wannan gonan da wannan shuka suna kirkima manoma manomi idan ya ga gonan shi ta fi da cikin wannan kamanni za a iya zama a gida kan yan fata bayan kasar yana fita ya ɗan فاتنين سخدينا تشينا انت كينا سخيها مينا سجاب ونا سيئة ونا حسن دوتي يسعب ونا اشدو كمان ديلي شاية انس جاية تشينا يا انس انت اشياء وهي انت كيف يكين لي سيك بنا تحونا كينا يا جيس ذات يا ذات وحسن يا ذات كيكا لا فتا عمد بيشانو سحيك عبادي في المكوح بيشانو سحيك عبادي في المكوح saboda kawai kan gonan da sha'awar gonan da ake ce dukiyar ta kafa da sahaban man Allah duk wani mai wanda ta san kyawawan kwaliti da ɗabi'u da halaye in ya ga sahabban manzon Allah ba ala sai sun burge shi kamar yadda kuma mai shi wannan kamanin take burge manoma Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya liya fi humul kufa Sahabin manzon Allah Allah ya yi su da a halaye don dai kawai kafirai su kona wa kafirai rai irin kafiri bai so ganin a da yake ba a tare da sarki sarki da shi bai samu da ke so ba to haka kafirai haka sahabai suke da kafirai sai dai an gasu na ta tsara salamu alaikum sai ta haka ya kadu da kuma mana da kuke ganin da wai haka din a a an dan wuce eh, sai da an wuce wa idza laqukum qalu am wa idza sallaw alaykum al-anamila min al-ghayb Allah ka ga shi da ku da bakin kike fa dai dai sun tsere eh ku eh ah, to alajon ayo mutu da bakin kike eh, mutu da kike gidan sama haka za ka yi in mutum kawai ka samu yadda ka yi kana ta kuma ka yi shi kuma sai ne haka yi ke yi Allah ya ce wa'ada Allah wa'ada Allah allazi amanu Allah ya ce an da ya imani da Allah alƙawari amilu salihat ya aiki lahum maghfiratu Allah ya ba su gafa wannan man. da ka zama to kamar sahabai ba amma kai kan kai imani kai yake to Allah zai kana da maka lada mai girman na sai wannan yabo da Allah ya yi ku na ayan nan da ta Allah subhanahu wa ta'ala sai mu zo inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara yaba wa sahabansa don ka san darajar su da girman wannan shi abin da ya tsaka a yau a takaitaccen lokacin mu irin na alhamdulillah da yake inda ake aiki Allah ubangiji ya hana mu wa'afa